Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, talatin ga watan Jimadal Ula, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da tara ga watan Ethereal shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh fa muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin bayani ne dangane da abin da ya shafi kyakkyawan cikawa ma'ana alama da za a gani tattare da mutum ko a ji. a tantance cewa Allah maɗaukin sarki ya yi mawa ne kyakkyawan cikawa ko dai a ji da kunni ko a gani da ido da sauran yanayi da mutum zai samu kanshi a irin wannan yanayi a tabbatar da cewa wannan yanayi ne da ke alamta cewa an samu kyakkyawan cikawa cikin wannan al'amarin Allah maɗaukin sarki ka sa ƙarshen mai kyau to in ba manta ba Bala ya ɗauko mana bayanai ta hanyar buga mana misali kamar yadda masu iya magana ke cewa wa bil misali taftadihul ashiya in ana tafe ana yi da buga misali da buga misali to al'amara kan fito sarari kuma idan aka yi mutum karatu na zube in so shi ne samu a dauke shi a kai shi fagen bincike ya gani karara field research kenan a kai ka a fagen binciken ga abin dalla-dalla kaga abin daki-daki kaga abin a bisa zahiri yance yadda yake shi ne ma lai ɗauko mana misalin cewa idan mutum ya rayu akan wani al'amari to akwai haɗarin ya mutu akan wannan al'amarin idan mummunan abu ne idan ka rayu akan abu kyakkyawa to ana sa ran Allah madaukin sarki ya ɗauki rayuwanka akan wannan abu mai kyau shine kawo misalin mutumin da ɗabi'an shi shine sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ya zo mutuwa waƙa ce a bakin shi abin ta kai shi bawan Allah idan ka zama makaryaci in kai rashin sa'a hatta a lahaza ta ƙarshe da za ka mutu kalman ƙarya ce za ka furta in ka zama magulmaci Allah ya kana gulma za ka mutu in ka zama annamimi ta sai zangon ƙarshe da za ka bar duniya a waye gari da annamimanci za ka mutu mun karanta ƙarara manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan to ku abin da yake wajibi a kan musulmi shine kunga ɗabi'u da halaye marasa kyau to musulmi ya nisance su Allah ko da an baka amincin cewa za ka rayu a bisa turba ta ƙwarai kuma za ka mutu a bisa tarba ta ƙwarai Allah ya kai ta ka tsantsan balantana ba wanda ya baka wannan sabai da Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa su ‘yan aljanna ne a bisa harshen mai gidanmu duka jama'a ba su tsaya ba sun zage dantse sun yi wurjanjan kamar suna yi wajen ayyuka na ƙwarai kun gano wannan da kyau ko sun yi abin da ya kamata su yi a damar da Allah maɗaukin sarki ya ba su har ma akan tambaye wasu daga cikinsu cewa ya al'amarinku zai kasance wajen bin Allah ne sai gaji suna cewa za su bi Allah ba kama hannun yaro har ma wanda daga cikinsu yana cewa da zai ga kafan shi ɗaya ta yi gidan aljanna ɗayan na waje ya ce ba zai zage dantse ba ba zai ƙasa a gwiwa ba kun gano wannan da ke ku wajen bin Allah mana sai ya ji ɗayan ta ɗago ta taka ta shiga aljanna kun gano wannan amma tsakani da Allah haka mu kaga mutum da sunan addini kaga mutum da sunan ilimi yana ƙarya kaga mutum da sunan addini da sunan ilimi yana annamimanci mutane na gulma saba alkawari da cin amana ina fatan mun gano wannan da kyau duk mutumin da ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un ko wallahi da su zai mutu in ka san kai macuci ne kana cutan mutane kai marmaza ka tuba yanzu. in ba ka ba da dukiyar cuta za ka bar duniyan nan ƙarshen ta abincin da ke cikinka haƙƙin wani bawan Allah ne ka cuce shi ka zalince shi da haka za ka tafi lahira domin karaye a haka kuma dai za ka mutu a haka yamma me amfanin bada bare to bari ku ji kafin mala ya ci gaba da bayanan da zai mana zan jawo hankalinku da cewa duk mutumin da ya san akwai haƙƙin wani musulmi a tattare da shi to yamma zai je neman halattarwan shi yanzu kun gano wannan da kyau ko idan ka san ka taɓa gulman wani ka je ka same shi wane ran na yi gulman ka na ce kaza na ce kaza na ce kaza abinda nake so ka yafe min kada ka ce ai walla mun ɗan yar magana ka ne yar kas kawai malam a'a ka gaya mishi me ka faɗa cewa ne kai kaza ne wannan shine ƙa'ida ka karanta littafin al-azkar na an nawawi ya faɗi waɗannan ƙa'idoji na tuba ga duk wanda ya gulma irin wannan sai ka je ƙarara ka ambata cewa gafa matsalar da ka faɗa a kan shi ga harkan ga kowa da komi sannan ne in ya ce ya yafe to ya yafu to jama'a in ka san za ka samu kanka a fage na tuba daban baki irin wannan tsakani da Allah tun asali mai ya kai ka faɗa Ko dai kawai don dai ke lada sun maka yawa ka ƙosa ka ɓarar da su ayyukan alheri sun maka yawa ka ƙosa ka rage shi ne kai ta maganar mutane mun gano wannan da kyau ku mu tsabtace bakinmu in ka sa akwai dukiyan wani a hannunka Allah ka maida mashi tun wuri Allah kafin wannan lokacin ya zo ma annabi ya ce kullun lahamin nabata min haramin fannaru aulabihi duk dukiyan da ta ginu da haram to wuta ita ta dace ta cancanci wannan jikin shi sa kowa ya tuba in ka san kana sauraron kaɗe-kaɗe ka daina in kana karance-karancen na labaran banza da batsa da hotuna na ɓatanci ka bari kun gano wannan da kyau ko ina ji maka tsoron kar mutuwanka ta riske ka a cikin waɗannan abubuwa Allah ka tsare ma daga mummunan cikawa Mala ya kawo misali na gaba ya ce aksha an ya kuna kalbaka kada ashraba bi hubbil kurra ya ce ina tsoro ya kai dan uwa musamman matashi ya kasance an shayar da zuciyarka san kwallo. kun gano wannan da ke ku jama'a irin fitintunin da allah maɗaukin sarki ya jarauci matasanmu da shi fitintunu ne masu yawa akwai wanda aka jarabce shi da fitinan karta akwai abin kuke ce ma ward akwai wanda shi fitinan ludo ne da dara da kwado wani nashi fitinan kuma table tennis ne wani sunuka ne haka ne wani kawai tafi hotel ne da ke kusa da su ya je ya wanka ya zo ya kwanta yana kallon 'yan mata wani fitinan shi ya je ruwan wancan ya ya je ruwan wancan ya ya je yaudar wancan ya shi ba shi irin fasikancin da yake kenan yana da yan mata ne bartik yan mata biyar shi da goma da yan matan shi ne yana tare da su yau ya wancan ƙarya gobe ya wancan ƙarya duk fitintunu ne wanda Allah in baka yankali ba ko ka mutu akan su ka shiga uku wannan zai ce ai taɗi yake yana neman aika kaza ne kada na bata ma kanka lokaci annabi ya ce li kulli gadirin liwa kowane mayaudari yana da tuta misla gadaratihi yawmal qiyama gwargwadon yaudaranka gwargwadon tutan da za a ɗaga maka ranar tashin alkiyama shi yasa ina baka shawara idan ka san kana da wannan ɗabi'a to kai marmara ka tuba ka batta shi ne wale ce ina ji maka tsoro ya kai uwa kar ya kasance an shayar da zuciyanka son kwallo jama wannan fitinan ta mamaye matasa ko ba ta mamaye ba cire matasa gefe haddatawa ka cire maza har mata sun shiga ciki ka cire gama garin mutane hadda wasu da ake ganin malamai ne ta gaji wani yana cewa yana da tim kaza yana da tim kaza mutum iri ya iya rasa sallah amma bai yadda ya rasa kallon kwallo ba kaga mutum kirikiri ba zai iya zama tsakanin magariba da isha ya ji wa'azi ba amma zai iya zama a ɗakin da ake kallon kwallo ba zai gaji ba kuma ni na san kwallo takan fi awa ɗaya ana yin ta. Mun gano wannan da kyau? Haka zai zauna wancan bakin shi. cancan hammatan shi na ɗoyi wannan yana kwarin zufa wannan yana warin rana ba ga suke tattaruwa kan bencina ba ko ba haka bane haka dai je zaune wani bala'in da ke damun shi shi ne kallon sulma wani musiban da ke damun shi kallon fina-finai duk malam zai buga mana misali to amma babbar fitina ita ce fitinan kallon kwallo aksha an yakuna qalbaka qad ashraba bi hubbil musalsalat wal aflam kada imala yace ina ji ma tsoro kada zuciyanka ta zama an shayar da ita san fim wanda za a ce series ne mun gano wannan da kyau ai akwai ku? series kaza series iri-iri yadda za a ce a buga misali a ce irin prison break ko ba series ba ne sai wanne malin series ne sai wanne sika series ne sai ne eh bonfire series ne sai wanne <clears throat> hmm? na likita to shi ma series ne ha sai wanne na? zinat to shi ma series ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce wal aflam da fina-finai sai kalli fim din wo fim za a kalli kaza za a kalli kaza iri-iri shi dai kawai kalli fim ko da ba siris ba yanzu mutum ana cewa na gaban wannan ya fito Allah Allah yake je ni, ya sai ya kalla amma ba ruwan shi da binciken an yi wa'azi kaza ya kamata ya ji ya ji wancan da aka yi jiya yana son ya ji na yau da na gobe da na jibi wannan bai cikin ran shi amma yana sha'awan waɗancan abubuwan yanzu mai waiwaye don tafiya mu koma baya yanzu da aka tambayi musulmi wanda aka ƙusar da zuciyan shi son kallon fina-finai aka ce lissafo sunayen mutum goma 'yan aljanna ba zai iya lissafo su ba amma aka ce ya lissafo sunan aktoci masu balla <laughs> zai lissafo wanda sun iya fada zai ce akwai wa misali ku kawo mana misalansu kamar yadda muka ji sai van dam sai wa eh Jetli sewa wane Rambo sewa jess bon sewa Jackie Chan da kyau to is alahaza mun gani da za a koma a ce kuma manyan tim na ingila da suka fi tashi da manyan tim na spain akwai italy ko da suka fita shi premier da champions league a tambaye musulmi ya lissafo in ya dauko misali chelsea zai iya gaya maka duk 'yan kwallon duka har waɗanda suke tebur ma da wanda ya je injuri da zai iya kawo su in aka dauko man ko da manchester city duk zai iya gaya maka ai an hada tsakanin Manchester United da Manchester City so kaza Manchester City na cin Manchester United Manchester United na zai iya ko ba zai iya ba da waɗanda ma suka ci ƙwallon da ɗan ƙwallon da ya fi kowane ɗan ƙwallon tsada ina fatan mun gani da duk waɗannan abubuwan sun sani amma mu haɗu gaba ɗaya a lissafin manyan matan manzan Allah matan manzan Allah nawa ne guda to na farkowa khadijatul kubra sewa eh to sauda shiru sewa eh hafsa sewa juwairiya aisha eh wane zainab eh maimuna ummu habiba eh zainab ummu salama sewa eh safiya to ku yangin manzan Allah ba mariya sewa na an faɗa sewa faɗe ce to ku lissafo yaƙoƙin da manzan Allah yake raye ya tura beji da kanshi ba <laughs> eh koko yaƙin da annabi beje ba ya tura jeshil omara na barko sewa sewa ne ta shi ne jeshil omara shine ghazwatul mu'ta shine jeshil umara yakin da aka nada komandoji guda uku zaid dan haritha abdullahi dan rawaha sai ja'far dan abi talib sai wanne kuma aga musulmi sun ci barki a haka ina ba ta mun gano wannan da kyau amma shekaran da ya wuce wani tim ne ya daga firimiya eh wato club ce E? premier man city ne to champions league fa E? la liga kuma fa <laughs> Allah ya sa mu dace shi da malai ce kada ka bari Allah maɗaukin sarki ya shayar da zuciyanka son waɗannan abubuwan Allah ka saki barin abin yana da wahala kaman ka bari ne sigari ta kama bakinka Allah in ba ya sa'a ba kana dab da rasuwa sai ka ce a kunna maka kara daya ka tafi gaban Allah da warin baki mun gane Allah mu ji tsoron Allah kada mutum ya sake sa mu kan shi waɗannan abubuwa na banza yanzu kwanakin baya aka ba da labari sau da tsabon gaddamin kwallo aboki ya kashe abokin shi arna suna can kudanci da yammacin najeriya duniya suna ansan kudi suna zuba a bargaminsu kai kananan sun mai da kai wawa nan fina-finai da ake yi in ba mai da kai kare ba zama suke fi sun kai su 20 a waje daya ai ta maimaita abadin sai a dauka sai a sama ai ta burge ka akan abin da yake menene ƙarya ne karanta alkur'ani mana inda za ka samu abin da yake shine gaskiya a lokacin ba za ka yi ba sanda za ka zauna kana ƙarya me zai hana ba za ka yi tasbihi a lokacin ba sanda za ka je kana annamimanci ka zagi wane ka zubar da mutuncin wani, ka yi kaza iri kaza da kaza daidai wannan lokacin ka yi salati mana don da wannan aikin banzan da kake da salatin wanne yafi jama mai kokari mu gyara Allah ka taimake mu fi karfin zuciyarmu malam sai ya ce ka kiyaye ka satamutu alama ta ta'allaqu ka bihi yace ka sani zafa ka mutu dangane da gwargwadon abin da zuciyanka ke ɗamfara da shi in zuciyanka na ɗamfare da bin Allah a haka za mutu in zuciyanka na ɗamfare da aikin banza a haka za ka mutu wasu tuhsharu alama ta ta'allaka ka bihim kuma ka sani za a tashe ka ranar gobe kiyama dangane da gwargwadon abin da zuciyanka ta makale ma ya kone bunu mas'udin radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yake cewa law qama rajulun ya'budu Allah 70 sana <clears throat> da mutum zai tsayu yana bautan Allah na tsawon shekara saba'in bainar rukun wal maqam kuma yana wannan ibada na bautan Allah tsakanin rukuni ne na hajjarul aswad da kuma makamu ibrahim wajen da ya fi ko'ina tsarki kun fahimci wannan a nan ya sansani yana bautan allah shekara saba'in fi la a nan ɗakin ka'aba yuhsharu yawmul qiyama wannan mutumin za a tada shi ranar kiyama ne ma'amman yuhibbu tare da abin da yake so idan ya kasance duk da wannan bautan Allah da yake zuciyar shi na cike da san karuwai da wannan abin za ta da shi in zuciyanka na cike da san ƙarya da gulma da annamimanci da fasikanci da batsa da ko menene duk bautanka ka san aikin banza kake ta da wannan abin za ta da kai yasa zuciyanka ka shayar da ta kaunan Allah da manzan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku wani mutum ya zo ya tambaya annabi ya ce mata sa'a yaushe za a tashin alkiyama annabi yana wa'azi ya shiru ya rabu da shi wasu suka ce bai ji ba shi ya sa ya shiru wasu suka ce ya ji ba zai ba shi ansa ba ne sai an gama wasu suka ce ya ji bai ji daɗin tambayan ba ne kaga mutane haka suke kindatan abu kuna bayyantar wannan amma sai suka yi shiru da aka kare wa'azi sai bai ce aina sa'il ina mai tambaya game da kiyaman nan sai ce gana anan ya zan Allah sai annabi ya ce me ka tattala domin tashin kiyama har da kike tambaya <clears throat> yanzu ka ji mutum na wayan tambayan yaushe ne alhazai ko yaushe za a fara biyan kujera yana da yan kudi ne ko da yake son zai je fara bada adashin gata to mutumin da yake tambayan tashin alkiyam Allah ya shirya ne annabi ya ce me ka shirya mata ya ce kaunan Allah da manzan shi kisa kun ga zuciyarmu jama mun cika ta kan ƙaunan Allah ne duk duniya in ba annabi da Allah madaukin sarki ce mu kaunata ba ba wanda muke kaunan shi ko waye shi za mu kaunace ka saboda an ce mu kaunaci mumini amma ba wanda ta wuce gona da iri ba to haka ko menene yasa ba Allah kai makan ka fada yanzu ka daga wayanka duk wata waka da ke ciki ka goge ta duk wani hoton wani ɗan ƙwallo ko na waye da ya ci ka goge duk wani fim da ka ɗauka yake cikin waya ka goge shi Allah ka zauna lafiya mata haka same su a gida abinda ke burge su kujeru kabet eh, iri kaza gado iri kaza kayan kicin iri kaza ba shi ke burge su ba sai ka je ga sun cika wayansu da wannan ta ta kallo tana makanta azaba la ta in kin zo mutuwa da wannan zaki mu da ana cake ce la ilaha illa kina tana cewa roses la ilaha illa tana cewa crystal la ilaha illa tana cewa dubai ina ba ta mun gano wannan ne Allah ke hankali za ku zo ku ji malam zai ba mu labarin wani takadari irin wannan kar wani ya sa mu kanshi waɗannan fitintunu wallahi kar ka sa mu kanka Allah ya tsare mu daga shiga fitina shine sai yake cewa haza atharun yakhlaqu alqalb kun ga wannan athari to yana girgiza zuciyar mai imani zai taka tsantsan ya shiga taitayin shi Allah akan waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye mu mumathilina wal mumathilat wa kalbuka معلق bihaza kaga mutum ya je ya zauna gaban masu ɗaukan hoto ko masu zana hoto ko masu yin gunki ko wanda za a zauna suna rama suna abubuwa zuciyanka ya ɗamfar da su kaga mutum saboda shegantaka har irin tafiyan ɗan iburu yake kwaikwaya saboda shi ne gwanin shi har irin magana irin nasa yake kwaikwaya ka kaga mace har tufafi in ta gani a jikin yan fim wai wannan abin za a je ta kwaikwaya da cewa ita ma ya mata ɗinkin wannan saboda tana son wancan ki hankali a lokaci ɗaya kuma kina nan wani mai addini mai kira zuwa kuma a lokacin zuciyanka na cike da ƙin shi wallahi la ilaha illallahu za ta zauna a zuciyanka kana ƙin mumini ba ka san haka ka haka sai dai ka rika yaudaran Allah kamar yadda munafukai a zamanin annabi yukhadi'una laha suna yaudaran Allah ne suna yaudarar masu imani sai cewa wa ma ya una illa an fusahun kansu suke yaudara ma ba su san haka ba na ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye to sai yake cewa malaci a wal inhidar wa tadyiqu min umrika الساعات الطويلة أمام سفاسف الأمور التي لا يحبها العزيز الغفار ما ليشي mutum ya je ya zubar da kanshi ya ɗaiɗaitar da kanshi ya ɓata shi, ya ɓarar da lokaci mai yawan gaske a gaban abubuwa na shirmi abubuwan da la yuhibbu hal azizul ghafur wanda Allah mabuwaye mai gafara bai san su ‘yan ƙwallo na ƙwallo kana kallon su a dawo a zauna ana gaddama ka je ka shiga cikin gaddamar a da fitinin da ke damun mutane shine kallon silma haka ne yanzu sai na ɗauka ma kamar ma ba a zuwa kallon silman an canza ƙiri-ƙiri mutum shi zai ɗauko silman yanzu ya je girki a gidan shi ya ce ya sanya nbc ana kallo suna kallon tom and jerry a gidan shi iyalan shi su samu zuciyarsu wannan abin har su girma da abubuwa na shirmi da ra'ayi na banza ke tarbiyyar 'ya'yanka kan abin da Allah yake so ya yadda da shi wannan ba shi ne a tunaninka Allah ya kiyaye idan ka san wani aboki da kake da yana da wannan ɗabi'ar ko yi mai nasiha ya bari in bai bari ba ka nisance shi Sau da anal mar'ila tas'al wa absir qarinahu kakka tambaye mutum ko shi wane ne kallu wane ne yake mu'amala da shi mun gano wannan da ku domin innal qarina bil muqarani yanda wane yake ku to abokin huddan shi ma haka yake idan wane magulmaci ne ko wallahi kaka bata ma kanka lokaci abokin shi ma magulmaci ne idan wani annamimi ne mai zagin mutane da hada su fada da kulla gaba a tsakaninsu to duk wanda ka gina mu'amala da shi shi ma ka yake domin sai hali ya yi daya ake abota Allah ya kiyaye وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم والطبراني في الكبير من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur Allah maɗaukin sarki na son aiwatar da abubuwa maɗaukaka abubuwa masu daraja wa ashrafuha da abubuwa na mutunci abubuwa masu ƙima. wa yakrahu safa safal umur Allah maɗaukin sarki baya son ƙasƙantattun al'amura al'amura na banza duk wani abin da ka san akwai kaskanci a cikin shi a duniya ka kusa ka guje shi duk abin da ka sa akwai kaskanci a lahira Allah ka guji wannan abu <clears throat> mun gani in ba ka ba ku za ka kai kanka ka baro kuma duk wanda ya ce na tare da kai ƙarya yake yi munafukan da ke tare da abdullahi dan ubayyu dan salon a garin madina tsakani da allah za su iya cecen shi sanda abdullahi ɗan ubayi ya rasu a rana ɗaya sai da aka samun munafukai dubu goma da suka tuba sai ka tambayi tuwai dama yana da gayya yana da mutane mana wanda suke zama suke zagin annabi tare <clears throat> tare suke zama suke zagin annabi tare suke zama suke gulman addini in annabi ya magana ce bai iya ba yau ce ma annabi huwa uzunun kul uzunu khairul lakum sai da Allah ya bani labarin haka a Qur'ani zagin annabi suke da duk abin da ya da duk abin da ya faɗi da duk koma menene kuma Allah ya ce maradu alal nifak sun kware ma munafincin yasa an ka san wani da wannan ɗabi'a Allah ka kauce mashi in ba ka kai ma haka kake kuna fahimtar wannan wannan hadisi mala yace akhrajahu at-tabarani fil kabir al-imam at-tabarani ya fitar da shi a mu'jam al-kabir juz'i na uku shafi na 131 lamba hadisi na 2894 mala yace wal qada'i fi musnad ash-shihab qada'i ya fitar da shi a musnad ash-shihab lamba hadisi na 1076 da qala al-haythami fi majma' az-zawaid al-imam al-haythami ya a cikin littafin majmu' zawaid a juz'i na takwas a shafi na takwas. wa fi Khalid ibn Ilyas da afahu Ahmad wa ibn Ma'in wal Bukhari Nasa'i wa baqiyatu rijalihi thiqat mala sauran mazajen hadisin gaba ɗaya su amintattu ne in ban da wancan za'ifin. wa fil babi an ibn abbasin mala ce akan wannan matsala an samu ibn abbasin yayi jawabi irin na abdullahi wanda ali ya ruwaito daga annabi wa sahal bin sa'adin da sahal dan sa'ad wa jabir bin abdullah da jabir dan abdullahi walizalika to samun waɗannan hanyoyi daban da za su ƙarfafi wancan sahahul albaniyu fi sahihil jami fadilatul alamatul muhaddithul albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami wai jama'a waɗanda suka ƙare rayuwarsu gaba ɗaya suna zagin albani ne amfanin baɗi bare kana nan yanzu a ce albani ya inganta shi ina zage-zagen jama'a littafi fa aka rubuta al-albaniyu shizuzuhu wa akhta'uhu ana aka raba a duniya yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahi wasu suke su amfani da baki wasu bisha hasken Allah ka makara idan rana ta fito ta tafin hannu zai iya kare ta ka batta kawai in ka hakura da jira yamma na yi za ta yi me za ta faɗi amma hayaniyanka Allah ba zai bishe rana ba Jama mun gano wannan da ke ku aka rubuta an aka rubuta taraji'atul albani alwadiha tafai iri iri ne fa ana kawo abubuwa dama a ce taraji'at da aka rubuta na asali ya yi fatawa lokaci kaza ya janyi da ya gano daga fanni jahilai ne ku yi hakuri da wannan kalmar da na faɗi ina yi da waɗanda ma ke cewa su malamai ne jahilai ne wai malami yau in yi fatawa an jima sai ya gano rashin daidai dinta sai zai ce ba daidai ba ne sai a ci wai rashin ilimi ne <laughs> jama mu har yau ba mu zama malamai ba mu ɗaliban ilimi ne addu'a mu kullum rabbi zidni ilma Allah ƙaro mana ilimi Sheikh Jafar Mahmud Adam na ji shi a wani kasar ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi yake cewa da yana kan wata fatawa ce na cewa in mutum ya ba da sadakin mace to shi kenan ta zama matan shi daga baya sai ya gane ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ko ya ce sai ya janyi ya gane ashe sadaki ba aure ba ne don an ce an baka ba aure ba ne ne ke nufi an baka ne an sa ranar ɗaura me ɗaura aure ba matanka ba ne ya ce amma da akan wannan fatawa yake sai ka je sai ka gano daidai ɗin fatawar shi Allah bai sa ya gano ba sai ka ce jafar jahili ne <laughs> jawa mun gano wannan da ke ku duk da waɗannan abubuwan ne duk yadda malami ya kai ƙololuwa a ilimi da fahimta ku, wallahi wa fauka kullu zi ilimin alim shi yasa in ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da kai in kai tawalu sai Allah ya ɗaga ka amma burin ƙasa ku jama'a ba a announcing malami kuma yake cewa na ya kai malami eh gashi ba a yi bari in ya kai Allah bai kai shi kuna fahimtar wannan da ke ku ba a announcing to amma albani ya gaske dinga zagin shi har a ƙasan nan fa ba ma wannan namu a shek albani hafizahullah babban albanin zagin suke yi kun fahimci wannan da kyau ku shi Allah ya tashi daga ka ku wallahi sai daga ka ba tare da ya shawara da kowa ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan albani namu maƙiya da suke ganin Allah ya mai ɗaukaka da bunƙasan daraja ƙin da suke mai wasu ma ba su san akwai muhammad nasiruddin albani ba ɗauka suke malam awal ne albanin muhammad nasiruddin albani ba su fara ganin akwai bambanci ba sai lokacin da yake karatun a hakamul jana'i sai ce albani albani mai littafi sai ce albani albani mai karatu ina ba ta mun gano wannan da kyau shi sa Allah ya sa albarka a rayuwar shi muna roƙon Allah ya ƙara tsare shi ya ƙara sa albarka a cikin abubuwan da yake yi kun gano wannan da kyau ku diyan da mutum ya kai ku? Allah madaukin sarki shi ke gudanar da harkokin shi yanzu ga albani ƙarara malin ya ce wasa ha’ahul albani fi sai hil jami ai jami'us sagayar albani ya rubuta ba shi ya rubuta ba wani malami ne ya rubuta da ya zo ya aiki a kan littafin sai littafin ya ƙara albarka Ku gano wani da kyau ku yanzu tamamul minna fitta aliki ala fiƙi suna albani ya rubuta asali fiƙi suna shi ya rubuta ba shi ba shi ya zo ya mata ta'aliki ne saboda ya ce wannan aikin da sai da sabig ya yi jama'a aiki ne mai cike da kurakurai da yawa a ciki albani bai zage shi ba bai ci mutuncin shi ba da ya duba ya ga alheri aka nufa mun gano wannan da kyau ko kuma duk suna raye to sai ce wannan aiki na sai da sabik baiwa ce to amma ga cikon baiwan sai ta mamul minna da Allah ta yi sai sun ya multafan duka bi me albarka saboda kyakkyawan manufan masu littattafan da albani ya zo ya suka ya zagi ya batanci sai Allah ya ɓoye shi sai ya ci gaba da ɗaga sai da sabik mun gano da ke ku bayan da ya iya wallahi yana nan kullun ya ta nunkufurci ya ta nunkufurci mutum ya rasa yanda da yi wannan dai shi Allah ya ce in ko ka iya ka sha wuyar gaba mun gano wannan da ke ku haka Allah ke baiwan shi yanzu ana cewa albaniya inganta hadisi sai ka ji me sai ka ji natsuwa kawai ka yadda littattafan da ya rubuta da kai suna da yawa ne wanda ya ma aiki ya fito da su a duniya sun fi yawa kun gano wannan da kyau ku yanzu har Allah yanzu irwa'ul galil fi takhrij ahadith manarus sabil jama'a manarus sabil albani yayi manarus sabil littafi ne fa kamar riyadu salihina mun gano wannan da kyau ku littafin fiqhu ne na hadisai amma shehul albani da ya ɗauki littafin nan sai da ya mai da shi mujalladi tara mujalladi tara a ciki shi da kanshi da yake aiki ne na ɗan adam duk da ƙwarewan shi a hadithi to amma kuma akwai abubuwan da ya tahriji na kurakurai sai aka samu jikan Muhammadu ɗan abdulwahab da akwai inda albani a cikin tamamul minna a irwa'ul galil in sai ce bai ga wannan ba ba kun gano wannan wannan da ya gano ya zo ce albani jahili ne bai iya ba sai ce ga ikmal ga ciko sai ce babban malaminmu sai mai addu'a ma sannan sai ce ya ce bai ga kaza ba mu kuma mun ga kazan yana littafi kaza da kaza da kaza kuma wannan bayanin ya inganta wanda shi albanin ma ya inganta wannan maganin da ya ce bai gani ba a waje kaza <laughs> jawabin gano wannan da kyau sai ce ya manta <laughs> ina ba ta mun gano wannan da kyau haka rayuwar ta ƙare aikin Allah kawai ake yi amma kun san tare da haka albanin nan bai koma ga Allah ba sai da suka kama shi suka taba kulle shi a gidan yari <laughs> duk da wanda ake alherin wanda ya cewa ah, tun da kulle shi a gidan yari ya wanda biya da gaskiya ne an kulla annabi yusuf ma muna jiran kamen na haka kogo <laughs> ka san mutane saurin yanke hukunci in kai yaro ne mai ɗanyen shekaru ko kana jin magana sai kai comment kafin ka jira a sauka amma dattije da ya nuna ka ce wanda da kyau ko biya sauri yake hukunci sai ya ga an sauka to wallahi malam ne muku taliki akan wannan bawan Allah ne In yanzu ga wannan hadisin malam kararre kawai ce akwai Khalid ɗan Ilyas sai ce amma akwai kaza kaza kaza da Albani ya haɗa hanyoyin sai ce ya inganta ce ka duba Sahihul Jami a lamba na dubu da da takwas casa'in wa fi sahiha haka ya inganta shi a cikin littafin silsilatul ahadisu sahiha min fiqiha wa fawaidiha a lamba hadisi na 1378 waɗannan littafan ku samu ku jama'a ku karanta ba wai a dankin littattafai bane fa malanta ba barazana ka ka samu ta yan jimla ka haddato ka zo kana cin kasuwan daƙiƙai jahilai wawaye masu ƙananan kwakwalwa ba shi ne malanta ba malanta ka kutsa cikin dagar malamai su ce e ka iya shine amma jahili to ba dole ya ce ka iya ba yaro da mace ka burge su da wasu jimloli dole su tafa haka ne ko ba haka ne? A karin maganar malam ba washe ya ce wai kare ne ya ce da kyau da ya ga rawawa ya zama mashi dolaye amma kuran ta je ta rawa a gaban damisa ita damisa ta ce da kyau jawabin mun gano wannan da kyau ko dama kai kai ne ke tace malamai har ka gano wani malami ne kai ne yanzu misali in aka rubuta project sai na kawo ma mala abdaman na ce duba man in ya duba yayi har abada ba zai iya gano na rubuta daidai ko ba daidai ba sai dai a kai ma albani ya duba shine zai ce yayi ko bai ba na sama da ni amma ba na ƙasa da ni ba ina ba ta mun gano ba kuma colleague ɗina ba jama'a ko kun gano wannan da ke ku to shi albani ɗin nan tare da masu zagin shi sun yi yawa suna ta yi kuma ba su yi nasara ba kuma sun ƙi su daina ba shi ne ya ce ya yi ba a aikin da ya baza ne a duniya malamai suka ɗauka suka ce ya yi ya iya yanzu malamin da ya rubuta wannan littafin kaga ya ce albani ya iya a yau a duniya Muhammad Hassan suna yana daga cikin malamai masu hudu ba wanda duniya ta da cewa ya iya hudu ba ko malami ne salafi isa duk inda kake awa salafiya za ka yi da ita ce kaɗai daidai jama mun gano wannan da kyau ku wannan da awon ita muke a kanta kuma no going back jama kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to shine sai malai kun ga hadisi ya tabbata ya inganta ya kubuta ku malai ya ce hadisun ajibun wannan hadisin akwai ban mamaki a cikin shi wa hassanahu al albani ya ce babban mu albani ya kyautata wannan hadisi wa hassanahu a shehuna al-albani babban malaminmu fadilatul allamatul muhaddisul albani ya inganta wannan hadisin a yola da muka ji malam ya sai wasu littattafai wallahi a cikin littattafan kawai sai abin mamaki sai ga littafi alhassan da kanshi ya rubuta yana ba wasu raddi da suke tunkuɗe shi wai daga cikin ɗaliban albani wai suna cewa wannan babban malami irin alhassan ai ya bi ƙarfin a ce albani malamin shi ne na ɗauko littafin ya dinga kawo bayanai iri-iri yana cewa lokaci kaza ni da wani da wani mun zauna mun yi karatu waje kaza waje kaza wai mutum wai so yake wa a ce wai shi bai da malami yawa mun gano wannan da kyau ka san ni ma wani ya taɓa wannan tambayi wai waye malamin ka albani ko ko bai zai zo malami na ba wa malaminka malam Husaini next malam Umar next Ahmad Kauru sai wa malam Abdullahi mun gano wani da kyau ku eh malam tukur malam goma malam allo a <laughs> haɗu ah, ba malami yake sai ka sani ba wa malamin ka gasu ko ko yanzu misali jama'a irin abubuwan da nike yi a ce wai ni ban da malami ya kamata mutumin da za a kalla a ce bai da malami har ya buɗe littafi yana karantawa ka ce wai wa a yana yi karatu a gidan ubanka cin da wauta ce abin <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau kai dai ka san gidanku ba gidan malanta ba ce wanda za ka ce a gidanku aka yi <laughs> jama'a mun gane duk waɗannan da na lissafo ba malamai ba ne ko ko ba su isa su producing iri na ba <laughs> jawabin gano wannan da kyau ku kuma ni har yanzu ɗalibi ne ina zuwa makarantu ina neman ilimi na daga cikin makarantar da mafi yawancin kunan shaida ne kuna gani na ina zama ina ɗalabta shine gaban fadilatul allamatun nihirir abu abdurrahman muhammad awwal adam al-albani hafizahullah ina fatan mun gano wannan da kyau ko zai ce wai kaza haka suka yi ma'ala hassan sun nemi su zira shi ne su kwashe mai kafa ya rubuta littafi yi masu tatas ko mun fahimci wannan da kyau ku shi ya sa <clears throat> asgar Allah ya saka mai da alkhairi wallahi in Allah ya sa albarka a rayuwar mutum ku sai ya hasashe sai ga hasashen nashi kuma Allah ya sa albarka a ciki da ya waƙe yake yaban albani yana cewa a gaida min kai babban malamin salafiya albani a ciki ya wata jimla yake cewa kana da nufin kashe saɓani cikin ayyukan shi yanzu wannan ya bayyana ko bai bayyana ba ƙalla da yin waƙan nan ta kusan shekara goma ba don tun kafin a kashe jafar ne yau ku da kashe jafar shekara nawa shekara shekara shida shekara shida da kashe jafar tun wancan lokacin a ciki kuje ku samu waƙa ya tana nan ai a ciki ya faɗa kana da nufin kashe saɓani ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ya ce ‘yan kyautukansa na zamba, bi karɓa bare wa'azi nai ya rauni. Shi ya tarbiyyanmu, shi ya sa a je raraka wajen waɗannan ba romu da waɗannan mutanen. Allah malam, shi ya sa ake je za mu zo mu faɗi magana dangas, ko mi furr mu tashi mai tafiyanmu. Na kawo muku wannan ne, saboda maganan ta birge ni. Irin su Muhammad Hassan ana ganin wai sun bi ƙarfinsu danganta kansu wai albani malaminsu ne. sai ga shi a littafin shi yana cewa shehunal albani ko da bai karatu a gaban shi ba ya yadda malamin shi ne ya fa'idantu malam sai ke cewa kalbuhu sahibu himmatun aliya ko kalbu sahibu himmatun aliya la ta qalbuka kalbuka fasifal fasifal umur kar ka sake karata ya ma zuciyanka kaskantattun al'amara zuciya na mutumin da yake cikin himma maɗaukakiya to yana bin abubuwan maɗaukaka ne wa kalbaka bi ma'alil umur abubuwan mutunci gaskiya nasiha umarni da kyakkyawa hana mummuna su za su cika zuciyanka da bakinka karka yadda ƙarya da maganganun banza tasiri a cikin al'amuranka Allah karka yadda in ba haka ba ko za ka wahalar da kanka Allah ya tsare mana imaninmu <clears throat> wa haza rajulun akhar mala shiga wani mutum tuqabilu umra'atun fi tariqin wata mace ce ta same shi akan hanya tas'aluhu an hammam munjab ta tambaye shi game da hammamul munjab waje ne zan gaje ka samu wanda bai je ya koya wajen malamai ba me hammam ko wajen wanka hammamul munjab suna ne na waje ne Bala ce makanun ta jajen malwata ta zayyana fihin nisa waje ne da ake wa mata kwalliya. Kasa na bude shaguna irin wannan ko? Gyara mace ta fito, fes ta fito. za abin da ke damun matanmu kenan, wani lokaci ba sa ganewa ga wanda ba su da saiti. sai daga baturiya ko balarabiya ta fito da dogon gashi yana sheki sai da je zai ta siyo na kanti sai ta sa ke Allah ya ce make ki da Allah maki wannan dogon gashin da ya hada ki da fitina wannan gashin kin san hidiman da suke ma gashin nan ko ya fi ki da na mijinki da na ubanki da ya rataya da na kanninki da ya yinki hidiman wata ɗaya da ake ma wannan gashin na ga mai gaskiya duk wani haka ne ko ba haka bane kina bata ma kanki lokaci zai ki zauna gaban oda wani katon banza ya ta miki shafin-shafin iska sai kin kusan mutuwa ce kansa ya kama lebanki kin cika shi da chemicals Allah ya kiyaye ki ki zauna yanda kike kinki Allah shi kyauta fa nazara rajulu sai mutumin ya kalla ilal mar'a zuwa ga wannan mace fa waqat al mar'atu fi qalbihi sai matan sai ta darsasa a zuciyar shi me kenan ce Allahumma najjina minal fitan Allah ka tsirar da mu daga fitina ma zahara min hawa ma batana na bayyana da na ɓoye. fa ashara ar-rajul ila babi darihi sai mutumin ya nuna matan ƙofan gidan shi wa qala ce haza huwa hammamu munjab wannan shine wajen da kike nema fa dakhalat almar'atu ila dari sai matan ta shiga gidan falamma wajadat annaha qad waqa'at fi fakhi alma'siya da da ma'asiya ta san ta faɗa tarkon bala'i Aradar an tatazayyana lahul ma'siya litahriba sai ta natsu sai ta shirya mai yanda zai tsiyan amma ta yi haka ne dan ta gudu in ke ce da ce wayo na shiga uku na lalace sai sa sakata <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ko ki fara mai wa'azi ci fa qala ta ce a'a halla ataina bi sharabi wa ta'am li naqdi laylatan muta'a sai ganin samun dan abin sha da dan abinci mana dan mu more cikin daren nan ni da kai sai ta nuna ita ma yar hannu ce haka ne ba ka ga wuke cewa ba tsinannu <laughs> fakharajar rajul ha'iman ala wajehi ai sai mutumin ya fita a gigice bai san inda zai yi ba fi a kan hanya wa turqat yana bi lungu lungu duk wani shago da ya san ana sai da kayan sha'ani ya siyo wa akhdara ma ladda wa ma tsaba yaje siyo kayan ciye-ciye da shaye-shaye da tanɗe-tanɗe kayan narewa iri-iri ya zo da su falamma ada ilal bait yana dawa gida waje da haƙar haribat sai sami ta tsiri wa kharajat ila hali ta tafiyanta fa kharaja yabhathu anha sai fita nemanta ha'iman ala wajhihi a kidime fi shawari wa turqad huwa huwa yaqulu yana cewa ya rabbu qa'ilatin yawman wa qad ta'ibt aina tariqi ila hammami munjabi ya fita a kidime yana cewa ya Allah wallahi ran nan ne wata yau tana nema na cewa ina ne hamma gashi ina ta wahalan neman ta shine ma'ana abin da yake faɗi ya rab qa'ilatun wata ce ta zo yawman wata rana wa qad ta'ibtu na wahala yaje kwashe kudin shi ya siyo askirim ya siyo kek irin waɗannan abubuwan dai ya ƙare kaga ya wahala anan ko ta zo tana tambayin a nuna mata hammamu manjab to gashi kuma ta gudu kaga can yayi asara ga abubuwa wannan abin sai yasa shi ya zautu wa kana yuraddidu hazil kalimat haka yata maimaita waɗannan kalmomi falamma nama ala firashil mauti yayin da ya kwanta yana dab da zai raso zahabu liyadhkuruhu bi la ilaha illallah sai dangin suke kokarin su lakkana mai la ilaha illallah faradda alaihim bi qawlihi sai kawai ya ce masu ya rabbi ka ilatin yawman waqat ta'ib aina ki ila hammami munjabi da aka yi rasu wa mata ala zalika aka yi mutu jima kallo wannan wallaye ku tsara bakunan ku tsara zuciyanku ku tsara komi daga waɗannan maganganun banza wallahi malam ku tsari in ba ka iyakanmu nasiha ne inna ma anta munzirun wani kulli qaumin had kai mai gargadi ne mai nasiha ne da jawo hankali amma baka sani cikin kowace jama'a da zaka yi nasiha Allah ya fitar da waɗanda za su shiryu ko wanda ko ka shekara 100 kana ba za su shiryu ba mun gano wannan da ke ko wa ma yu'minu aktharuhum billah wa ma yu'minu aktharuhum wa wa bi mu'minin wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawancin mutane duk yanda kai kwaɗayi zama kan hanya bai lalaji ba za ka iya ba kawai kai dai kai wa'azi kawai Allah ne in ya ga dama ya shirye da wanda zai shirye ya shirye in Allah bai ga dama ya shirye da wanda zai shirye ba wallahi ba zai shirye da shi ba wannan fomular ita annabi ya aiki da ita lokacin da aka zo sulhun hudaybiya aka ce duk wanda ya baro annabi a madina to kafirai ba za su mai da shi ba annabi ya ce mi ya yadda sabai suka ce don ne, ya ce duk wanda muke tare da mu ya bar mu dama can ba tare da mu yake yana tare da mu don wata manufa ne da ya ga manufan ba za ta samu ba mun gano wannan da kyau ku, sai ya kauce ba mu waje ya ce Allah ya ƙara nisan ta wannan daga inda muke in nasu ya zo wajenmu a mai da shi annabi ya ce ya yarda sabai suka ce don mai annabi ya ce namu namu ne fi yadda ya samu kanshi a kowane yanayi ne ba zai canza ba inda namu ne amma in ba namu ba ne Walla in ya tafi ko ce ku rabu da shi dama tun asali tun da wani dalili ya sake tare da kai to kila dalilin ta kubuce ko manufan ba za ta yiwu ba to zai baka waje ina fatan mun gano wannan da ke wani kulli ƙaumin had yasa ce lasta alaihim bi musaitar, laysa alayka hudahum walakin ya yahdi man sha. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara ne anan sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum